Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Saka baki a al'aura na jawo wa mata cuta a gabansu. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannanmu da sake saduwa a wani sabon shirin namu. Sa baki a al'aurar mata yau da kullum na jawo wa mata cuta a gabansu. da ake kira BV. A wani bincike da Mujallar Kimiyyar Lafiya ta Plus Biology ta wallafa, BV ba cuta ba ce da ake yaɗawa ta hanyar yin jima'i ba, ƙwayar cuta ce da yawanci ake samu ta hanyar sa baki a al'aurar mace. Matan da suke ɗauke da cutar ba za su ji alamomin ba, amma kuma wasu za su ringa ganin ruwa mai wari na fita. masu bincike sun gano girman illar cutar da ake ɗauka a baki da yadda take rayuwa ta girma a al'aurar mace game da wannan cuta ta bv ƙwayar cutar bv bata cika yin tsanani ba amma ya kamata a gaggauta magance cutar da wuri domin samun cutar zai iya haifarwa mata cututtuka da ake samu wurin yin jima'i da kuma cutar mafitsara idan mace tana da ciki yana ƙara hatsarin haihuwar ɗan tayi. Ta ya ake gane an kamu da cutar? Ba sabon abu ba ne kuma matan da ke ɗauke da cutar za su dinga ganin wani ruwa da yake fita mai wari. Za a ga sauyin yanayin fitar ruwan zai koma farfari da ruwa-ruwa. Likita zai iya buƙatar a yi gwaji domin tabbatar da ko ana ɗauke da ƙwayar cutar ta VB. Idan har aka tabbatar da ana ɗauke da cutar, za a iya magance ta da magunguna Komai na shafawa. Mai bincike ya gano matan da ba sa ɗauke da cutar na ɗauke da wasu ƙwayoyi masu mahimmanci da ake kira da lactobacilli da ke kare gaban mace. A wasu lokuta waɗannan sinadarai na iya raguwa da tasiri ko rage ruwan da ke ƙara wa mace ni'ima. Babu cikakken bayanai kan abin da ke haddasa hakan, amma alamomin kamuwa da cutar sun haɗa da idan kina yawan yin jima'i sai dai matan da ba su taɓa yin jima'i ba na iya kamuwa da VB. Na biyu kuma sauyin abokin tarayya. Na uku amfani da allurar hana ɗaukan ciki. Na hudu ko kina amfani da turare a kusa ko cikin al'aurarki. Allah ya kare mu daga wannan cuta amin. Ku yi sharin don Allah domin jama'a su faɗaku da wannan cuta ta bibi.